bisa ga aure na ɗanmu wato muhammadu fa'izu muhammad da kuma malama fauziya sani a mera ga shi malama sahura sani mera ko to ga shi allah madaukin sarki ya kadarci ga ita amarya nan kamar yadda muka haɗu wannan majalisi da kuma 'yan uwa da dangi domin taya juna murna akan wannan auren muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan auren Allah ya sanya mishi albarka abubuwan da za mu yi magana za mu tattauna ne akan wato haƙoƙin da wato miji yake da shi akan ita amarya kamar yadda kuka sani alhamdulillah aure wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya sami dokoki to kullum akan so a yi abubuwan da za su sa aure ya inganta abubuwan da za su sa a samu zaman lafiya to daga cikin hanyoyin da suke inganta zamantakewar aure shine ita amarya ta kiyaye haƙoƙin mijinta to na daga cikin wayannan haƙoƙin da miji yake da shi akan matarsa wanda muke so mu sanar da ita malama sahura domin ta kiyaye domin a samu zaman lafiya tsakanin su na farko shine an tuɗi a hufi ma ya amurha wato ta yi wa mijinta malam muhammad fa'izu ta yi masa biyayya ta yi masa ɗa'a cikin dukkan abin da yake umurtarta domin wajibi ne ga mace ta yi wa mijinta ɗa'a ta yi masa biyayya ta saurare shi idan yana magana abin da ya azata a kai ta kiyaye a kan shi saboda haka muke kira ga ita malama sahura ta yi kokari ta kiyaye da'a da biyayya zama aure abu ne na da'a kuna ji iyaye duk wanda ya zo horo abin da yake cewa amarya ta zama mai da'a ta zama mai biyayya zuwa ga mai gidanta da haka muna kira gare ki ki zama mai da'a zuwa ga mijinki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi mana bayani a cikin wato haƙoƙi da suke akan mace ga mijinta cewa idan mace ta kiyaye sallolinta guda biyar ta kiyaye al'aurata ta yi wa mijinta ɗa'a sannan ta bayar da farilla da Allah ya farlanta mata ta bayar da zakka to shikenan wannan macen ta shiga aljanna kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce aljanna mace tana karkashin kawahun mijinta da haka idan ke wa mijin mijinki da'a ke masa biyayya cikin duk abin da bai saba ma Allah ba wannan zai taimaka miki ku samu zaman lahiya tsakaninku abu na biyu shine an tuƙirra baiti ana so mace idan ta yi aure ta zauna gidan mijinta ba a son ki aure kina yawon makwabta ba ki wannan gida ba ki wannan gida alhamdulillah muna muna da al'adar idan mace ta yi aure har yanzu na sa wannan al'ada tana nan tana share wasu watanni bata je ko ina ba to muna kira gare ki malama sahura ki zama mai zama ɗakin mijinki duk wani arziki da mace take so to tana samu nena wato a cikin gidan mijinta wala takhruj illa bi iznihi kar ki ta ko ina zuwa wani wuri sai tare da izinin mijinki idan mijinki bai baki izini ba kada ki je ko ina sannan neman izini ga miji malama sahura kada ki neman izini kamar ba miji umarni ana so miji idan kina da tafiya wani wuri kwana ɗaya kwana biyu sai ki gaya wa mai gida cewa gobe in Allah ya kai mu akwai aure gidan su wance wance ta haihu ina da lalura kaza ina so a bani dama ba wai a'a sai yau za a yi tafiya ana ta sanar salar la'asar mai gida ya fito sai ki ce mai gida na so in yi magana da kai zai ce ni wallahi muna da aure an ce wance za ta yi aure don haka za mu je to ba a so haka nan a musulunci gabanin kwana ɗaya kwana biyu na tabbatar da wannan shi ne abin da ke isko iyayenki a kai iyayenki in za su yi tahiya kamin kwana ɗaya kwana biyu suna neman izini daga mazajensu da haka malama sahura ina kira gare ki ki zama mai kulawa da wannan ladabin ba a hita ba da izinin miji ba har da makauta ba a zuwa sai da izinin miji kuma banda wato abin da suke kira a leƙen katanga ko banda wannan in ba da izinin mijinki ba kada ki leƙa katanga kina kalla kalle sannan abu na uku shine an tuɗi hu iza da aha ilal ana so lokacin da mai gidanki ya kira yake zuwa ga shimfiɗarsa ki zama mai amsa kiran shi ina je iyayenki mata za su bayyana miki wannan kunshin da ke karamar yarinya ce baki san me ake nuhi ba to ina fata iyayenta da muke tare da ku ku yi mata bayanin me ake nuhi da wannan ana so mace duk lokacin da mijinta ya kiraye ta zuwa ga bukatarsa irin wadda miji ke nema ga mace ki zama mai biyayya zuwa gare shi a haƙƙi na hudu Allah ta azina li ahadin an bai baitahu illa bi izini. wato kada ki ba wani izini ya shigo gidan mijinki sai da izinin mijinki alhamdulillah na san tsarin gidanku kira da naki lungu to wannan lungun naki kada ki ba kowa izinin ya shigo gidanku bangaren ki da mijinki sai tare da izinin mijinki ya sani sannan ya shigo wannan shi ne ka'idar musulunci a haƙƙi na shidda ko na biyar Allah tun fi min malihi illa bi izinihi kada ki ɗibi abincin mijinki irin wanda wasu mata suke yi an kai mace gidan miji tana ɗiba geron mai gida tana ɗiba shinkawarsa tana masa tsami a aljihu kada ki wannan baki da wannan alama ta ɗiba kayan miji ɗiba kayan miji haramun ne ki zama kada ki ɗibi kayan mijinki sai tare da izini kada ki ɗibi geron miji kada ki ɗibi dukkan wani abinci na mijinki kamar yadda wasu mata suke yi kada ki zama masu irin wannan idan mijinki ya gane kina ɗiba masa abinci to za ki samu matsala kwarjininki zai gushe gurinsa ina fatan ki kiyaye da wannan yana daga cikin wato hakke na shidda da ya kamata ki kula da shi wato shine an ta kumi bi khidmatihi wa khidmati auladihi ke zama mai tsayuwa wajen yi wa mijinki hidima mace za ta tsaya ta wa mijinta aiki idan abin nan al'adar ku da matsayi irin na mijinki daka kike yi to ki wa mijinki daka idan matsayi irin na kina suka sai ki ma mijinki su suka in ya ɗeba gero idan mace matsayinta ba ta su suka kuma miji ba zai kawo kayan su suka ba ya bata to amma muna alhamdulillah har yanzu mata ba suna suka amma wasu wurare a sani na wasu mazajen suke zuwa su yi ma matansu abin nan eh, fyaɗe ko eh taɗi wanda ake zuwa a yi sussuka to na jin mijinki ni dai eh, ya sani na gidanmu mu muke zuwa muna ba mata mu suke sussuka ba muke zuwa mu sussuke mu kawo gero to idan irin ki mijin ki kila ya baki gero tun da al'adar kilan gidanku in ke isko ana sussuka to ba matsala ba bane sai ki masa sussuka kuma ki dake ki yi gero ki daka abinci duk irin abin da ake yi kake ce ke ba za ki yi wannan ba wannan ana so mace ta tsayu ta yi wa mijinta hidima wannan hidima da cewa mijin kila da Allah yake baki duk wani abin da kika yi ba mijinki an ce kai kawo da mace take cikin gida tana sussuka tana daka tana yi wa mijinta hidima ana ba ta lada kamar tana dawafi ɗakin ka'aba saboda haka wannan alheri ne ki kokari ki kiyaye da wannan yana daga cikin hajji na bakwai daga cikin haƙƙoƙin da ya kamata ki kula da mijinki shine an tahfazahu fi irdiha ana so mace ta kiyaye wa mijinta mutuncinta mutuncinta me mutuncin ki ce mutuncin mijinki kada ki kuskura da aurenki kuna jin abin da yake waruwa wasu mazaje su wasu mata suna zubar da mutuncinsu da gidaje mazajen suna fasikanci to ki kiyaye wa mijinki wato mutuncinki ki tsare wa mijinki kanki wa auladihi ki kiyaye ƴaƴanki Allah ya baku ƴaƴa sannan wa malihi kuma ki tsare wa mijinki wato dukiyarsa kada ki kuskura ki tafi kayan mijinki duk wani abu mijinki naki ne duk wani abin da ya kawo ki kula masa da shiya sannan na tara wato ko na takwas an taskura ki dinga godewa mai gidanki da abubuwan da yake miki na kyautatawa ki dinga gode masa wannan abun yana taimakawa kwarai da gaske wajen samun zaman lafiya sannan wala ta jahadu fadlahu kada ki yi jayayya ga matsayin mijinki darajar da Allah ya bashi yana mijinki ki zama mai kulawa da wannan kina girmama shi kina darajar shi wato ashiru bil ma'ruf ki zamantakewa da shi yanda shari'a ta ce ai zamantakewa na sani alhamdulillah gidanku kan ga irin yadda iyayenki suke zaune da mazajensu suna girmama su suna mutunta su gidanku na sani gidan malamai ne mahaifinki malami ne duka kusan gidan nan kowa ya yi karatu alhamdulillah to wannan ladabin da aka baki na kiyaye da'a da biyayya da girmamawa ki kokari ki iya kokarinki domin samun zaman lahiya tsakaninku ladabi na tara an ta zayyana lahu wa ta tajabbal ana so ki dinga yawa mijinki ado da kwalliya ba wai ado da kwalliya sai in za a aure ba ake kwalliya a'a ana so gidan miji kullum mace ta dinga kulawa da kanta tana tsautata kanta tana wanka a cikin lokaci alal akalla mace ta yi wanka sau uku alal akalla so nawa so uku tun da sahi kamin mijinki ya dawo sallar su bayin ke yi wanka ke daura a sanwa irin wadda a gurgudun halinki ke yi kwalliya kina jiran mai gidanki sannan in ya je daji kamin ya dawo ke gama daka ke kirbe ke yi komi kuma ke sake cin wata kwalliya ko da mijinki ka dawo da daji ya ganki cikin tsafta da kwalliya mazaje ba sa son kazaban mace ki kula da tsafta sannan da daddare bayan ki kara aiki abinci kuma ki wanka ki kwalliya domin sarbabe gidanki wannan ana so mace ta kula da wannan tsafta da kwalliya suna taimakawa kwarai da gaske wajen inganta zamantakewar auratayya saboda haka ina kira ga malama sahura ki zama mai tsafta ki zama mai kwalliya akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya akwai bambanci akwai bambanci don haka so ki hada duka biyun nan kina kulawa da tsafta kina kulawa da kanki kina samun abubuwan da ba za ki wari ga jikinki ba kina kulawa da mijinki na abin nan a haƙƙi na goma shine Allah ta munna alaihi idan an faƙar alai idan ke taimaki mijinki da wani abu kada ki mai gori ko sa ko wasu mata masu ɗabi'ar dan sun wani su alheri in ya musu ba daidai ba sai su goranta mai ba ni ni ma kaza ba ba nan na baka yar kaza ta ka sai suwa ba ran da lalura kaza ta same ka ba na baka ƴa akuya yar akuya akuya ta ka sai suwa ba sannan yanzu kada mai rashin kunya ni wallahi kaza kaza karki wannan duk abin da kiwa mijinki Allah zai baki lada in ki goranta ma mijinki Allah ba zai baki ladan wannan abin ba sannan wala tukallifuhu fawqa taqatihi kada ki dora wa mijinki nauyin abinda ba ya da ikon yi ki yi kokari duk wani abin da ki san mijinki na iyawa ki ce yayi miki abinda da baya iyawa kuma kar ki dora masa wannan sannan ina kira gare ki ya ki malama sahura yana daga cikin haƙƙin da mijinki yake da shi akan ki shine an tarzadul yasiri wato wa taqana abihi ki yarda da ɗan kaɗan nan abin da mijinki ya kawo miki duk ɗan abin da miji ya kawo ki wadata da shi ki ji wadatar zuciya ki ji ke gamsu da wannan abin wala tu kallifuhu fawqa taqatihi kada ki dora mai abin da bai iyawa idan mace tana son ta samu zaman lafiya da miji kada ta dora mai abin da bai iyawa idan kina dora mijinki abin da bai iyawa yana ja muku matsala kwarai da gaske haƙƙi na goma sha biyu shine wato Allah ta fa'ala ma yu'zihi wa yughdibu kada ki aikata abinda zai cutar da mijinki ya sa mijinki ya yi fushi duk wani abin da kisa yana sa mijinki ya yi fushi muna kira gare ki ki kiyaye saboda haka muna fata ki kiyaye da waɗannan abubuwa ki kyautata mu'amalar ki da mahaifin mijinki ki kyautata mu'amala da dangin mijinki sannan ina gaya miki cewa da kiga mun zauna da ku mu yi muku nasiha shi ma mijinki za mu zauna da shi da abokai ne mu yi musu nasiha dangane da haƙoƙin da ke kuma kike da shi gare shi domin ya kiyaye miki da yake ana nuna mini lokaci ya matso wato duk da haka za mu yi ƙoƙari mu kula da wannan da haka ina kira gare ki malama sahura ki yi ƙoƙari ki kula da waɗannan haƙoƙi da muka ambata muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba ku zaman lafiya ya ba ki haɗin kai da mijinki Allah ya kare ku daga dariyar makiya kada a yi dariyar ku a cikin wannan auren Allah ya ba ku zaman lahiya Allah shi mana jagora alhamdulillah kamar yadda muka zauna da ita amarya malama sahura da kuma mai gidanta muka zauna da ita sahura da 'yan uwanta to ga kuma tare da shi kan shi ango da kuma abokanansa da yan uwa da abokan arziki kamar yadda muka gani tare da ni akwai dan uwa malam muhammad sani mera da kuma liman abubakar wanda muke tare da shi da kuma dan uwa malam rabi'u da sauran jama'a da muke tare da su da kuma malam musa da duka da malam muhammad sani to muna godiya da haɗin kan da kuka bamu domin jan kunne da lurarwa ga shi kan shi mun yi magana akan haƙoƙin da ita wato amarya take da shi akan shi angonta ɗazun nan to yanzu kuma ya kamata a ce shi ma angon a yi magana dangane da haƙoƙin da musulunci ya tsora masa wato akan ita malama sahura don haka a gurguje shi ma za mu ambata masa haƙoƙin da musulunci ya tsara da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon kiyayewa kamar da kuka sani wannan aure ne na wato malama malam muhammad fa'iz muhammad da kuma malama sahura muhammad sani mera wanda aka ɗaura yanzu nan to alhamdulillah da yake shi angon ga tare da shi shi ma muna so mu tunatar da shi haƙoƙi da musulunci ya ɗora akan wato iyalinsa bisa gare shi aure kamar da kuka sani a abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni don haka babban abin da ake so ga shi miji idan ya yi aure kada ya ɗauka babu wasu haƙoƙi da suka ratayu a kansa akwai haƙoƙi da musulunci ya ɗora tsakanin shi da ita wannan matar tashi kuma matuƙar yana son ya samu zaman lafiya tsakanin ne da shi da ita to wajibinsa ne ya ga ya kiyaye waɗannan haƙoƙin idan ya kiyaye waɗannan haƙoƙin wannan shi ne zai ba su damar su samu zaman lafiya da haka daga cikin haƙoƙin da wato mace take da shi akan mijinta na farko shine husnul ishrati ma'a zauja wato ana son miji ya kyautata alakarsa wajen zamantakewarsa da matarsa wannan haƙƙi ne da take da shi a gare ta domin ya san cewa ita wannan yarinyar da aka ɗaura masa aure da ita malama sahura muhammad sani mera wato tana da uba tana da uwa da yana son ta ya nemi aurenta ne wurin uwayenta sani ya raba ta da iyayenta ya raba ta da danginta ya raba ta da kannanta ya raba ta da yayyanta yanzu kuma ya kawo ta gida ne ya aji don haka a ka'idar musulunci akwai haƙoƙi da musulunci ya tsora ya kula masa da su na daga cikinsu ya kula da kyakkyawar zamantakewa tsakanin shi da shi da ita domin Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya ce wa hunna bil ma'ruf Allah ya ce wa hunna. bil ma'ruf ku yi zamantakewa da mata irin yadda shari'ar musulunci ta yi umarni don haka abin da ake so yanzu malama sahura ka zame mata uwa ka zame mata ubanta ka kiyaye mata haƙoƙinta waɗanda musulunci ya ɗora baka za ka muna kira gare ka malam muhammad fa'izu ka kiyaye mata waɗannan haƙoƙin ka yi zamantakewa da ita bisa ga kyautatawa kamar yadda musulunci ya nemi ka zauna da ita haka allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya baka umarnin ka zamantakewa da ita domin kai ma kana da kanne mata kana da yanne mata kana son mazajensu su zauna da su zamantakewa mai kyawu zamantakewa ta alheri bisa ga haka musulunci yake neman ka kiyaye zamantakewa kada kai da ita zamantakewa mai kyawu hakke na biyu da na uku da na hudu shine ƙatu. wajibinka ne ka kula da abin da ya shahi abincinta duk gwargwadon abin da take bukata na ci ka samu ka bata sannan walkiswa ana so ka kula masa da suturarta wasu kula ka kiyaye masa da wurin zama kada ya zama na ɗakin tana ruwa sai ma magana ka ce kai ba kada lokacinta wajibin ka ne ka kula da ɗakin da take zaune idan ɗakin yana ruwa ka gyara mata idan wata bukata ta kama na wannan ɗakin da take cikin kula mata da ciya abin da ya shahi barandar ɗakin ta a gyara mata sannan abin da ya shahi ciyar da ita ka kula da abin da ya shahi ciyar da ita gwargwadon ka Allah ya ce liyan fi kuzu sa'atin min sa'ati ma'abuci yalwa ya ciyar gwargwadon yalwar da Allah ya bashi kai iya ƙoƙarinka ka kiyaye ma malama sahura da abin da ya shafi abincinta sannan walkiswa suturarta kada ka ce sai sallah za ka yi mata sutura malama sahura tana da buƙatar sutura fiye da kai kada ya zama na kai ka yi taimakan ka sutura ka yi tabbatunta musulunci da neman ka kiyaye mata da waɗannan haƙoƙin nata wato zamantakewa mai kyawu abin da ya ciyar da ita abin da ya shahi mata sutura abin da ya shahi wurin zamanta gwargwadon abin da Allah hore maka yana daga cikin haƙƙin da take da shi a gare ka shine a talaffufu bin sauja ana so miji ya tausasa mu'amala ta da matarsa domin mace ba irin namiji ta ba za ka same ta da wasu halaye waɗanda wato ba za ka iya son a yi maka su ba amma duk da haka musulunci yana neman ka kiyaye mata su yana daga cikin abin da ake so idan miji zai zo wajen amaryarsa ya riko wani abu ya zo da shi nace ya zo da shi da wani ɗan abu na sha alhamdulillah duk da yanayin da muke cike yanzu bai hana so dan wani abu da zaka riko ma matarka ka zo da shi na abinci da dan wani abu na sha ko five alive ko kuma abin da ya shayi martina ko abin da ya shayi coca cola ko mirinda ka dan riko ka zo da su idan ka zo wurin matarka ka zo mata da waɗannan abubuwan ka yi mata sallama bayan ka yi sallama ta ansa sallama in kana da arwalla tana da ita ma ta je ta yi arwalla ku yi nafila raka'a biyu na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunna ta annabi Muhammad wanda ya karantar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan yana daga cikin tausasawa da za ka yi mata ka rika goshinta ka karanta mata addu'a kace Allahumma inni a'udhu bika min khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jabaltaha alaihi ka roki Allah alkhairin ka nemi tsarin Allah daga sharrinta ka dawo kanta ka karanta mata wannan addu'a bayan koyi sallah sannan ka jiyo ka ce ya Allah Allahumma inni as'aluka hay abinna Allahumma inna as'aluka an na ma jama'ata da khairin wa farriq bainana idza faraqana da khairin ka roki Allah ya sa ku yi zamantakewa mai kyawu in ma rabuwa ta kama ba mu wata ku yi rabuwa ta arziki wannan yana daga cikin abin da ake so sannan wa mula'abatuha ana so miji ya dinga wasa da matarsa ba kawai ka daddaure mata ba ka wasa da ita ka dinga wargi da ita ka dinga wasa da ita wata qadiru sigari sinniha ana so ka girmama ƙananan shekarunta duk wanda ya ga malama sahura ya san karamar yarinya ce ba a haɗa tunaninta da tunaninka girman ku ba guda ba ba shekarun ku guda ba to ka yi kokari ka kula da shekarunta irin maganganun ta gaya maka na ba daidai ba ka yi hankuri da ita saboda shekarunta wannan musulunci yana neman ka kiyaye wannan yana daga cikin haƙƙin da take da shi a gare ka sannan yana daga cikin haƙƙin da miji yake da wato haƙƙin da mata take da shi akan mijinta an yi amila an yi haka ne an yi allimaha umura dinaha ya karantar da ita al'amuran addininta ba da zuwan kaurin wurin malama sahura ba ka mata da wasu maganganu a'a ka binciki alaƙar addininta yaya ke me farillan sallah me sunonin sallah yaya ake alwala yaya ake wankan janaba yaya ake wankan haiza alhamdulillah dai idan ka fahimci cewa ta iya ta san wa'annan abubuwa to alhamdulillah shine musulunci yake kulawa ka dinga kulawa da addinin ta lokacin sallar subahin ka tayar da ita in za ka je masallaci ta cike ma ki je ki sallah sannan ka kula da lokacin da suke cikin lalura in tana da wata lalura shi ma ka kula da lokacin da suke lalura ba a kusan ta sannan ba ta sallah a wannan lokuta duk dai wani abu na addini wajibin ka ne ka kula da shi kuma a karantar da ita kuma sannan ka ci gaba da koya mata addini da yadda take yin addini wannan yana daga cikin haƙƙin da take da shi a gare ka don a kula mata da shi sannan wa yahussuha ala ba'a ka kwadaitar da ita akan yi wa Allah biyayya akan yi wa Allah da'a galibi mu maza muna da wata ɗabi'a sai haga namiji yana ta kokarin mace ta yi masa da'a ta masa biyayya amma bai kulawa da ta kula da haƙoƙin Allah da yake a kanta wajibinka ne ka nuna mata haƙƙin Allah yana sama ga haƙƙinta yana sama ga haƙƙinka ka kula da wannan yana daga cikin haƙƙin da take da shi a gare ka ana so miji ya kula da wannan haƙƙin shine an ya gudu tsarfa an ba'ad akhta'iha wato ka kauda kai ga kurakuranta sanin kowa ne mace jiya da kai sai ta yi maka ba daidai ba to waɗannan kurakuran nata ka kauda da kai gare su ka bar cewa duk abin da ta yi maka kana ƙoƙarin kulawa da shi ka kau da kai ka rinsa idanunka ga abubuwan da take maka na ba daidai ba malan ya kun fi ihlalun bi shar'illah matsar wannan abun baya halartar da wata shari'a da Allah ya haramta duk wani abin da bai kai ga ta halatta abin da Allah ya haramta to ka runce idanun haka ita batunta ka kau da kai a hankali kana lura da ita wannan shi zai sa zaman ta kiwa kuta kyawu yana daga cikin haƙƙin da malama sahura take da shi a gare ka shine wato Allah ya uziha bi zarbiha kada ka cutar da ita ta hanyar bugunta miji ba zai bigi matarsa ba kada ka ce wani abu ya hada ku ka ɗauko bulala ko ka ɗauko wani abun bugu ka kama bugun ɗayan mutane wannan ba za ka so kana da kauna gidan aure za ka so miji ya ba ta kashi da Allah dunnan nan da kuke nan kuna da kanne ko ba ku da kanne yanzu akwai wanda ka son kauna ta da a gidan mijinta mijin ya ba ta kashi to akwai wanda ka son ya ta da a gidan miji mijinta ya ba ta kashi to akwai mai son wanda ka son baba ne ba mama ta kashi to wannan wadda ka auro mama wasu ce kuma ɗiyan wani ce ƙanwa wani ce wata rana mama wani ce to da kada ka mai ta gaban jaka da ɗan abu ya haɗa ku kamar mata rabu ku kana ta ba ta kashi ana raban ku ana kankan ma kana wai sai ka halaka ta wannan ba daidai bane baya cikin haƙƙe namiji ya dinga bugun mace bugu ba na ka'idar musulunci ba in ma har za ka bige ta sai ka yi bugu wanda ba na cutarwa ba da lurarwa kuma ga ƙa'idar musulunci ai kamin ka bige ta an sa ƙa'ida shine ka yi mata wa'azi in ba ta jiya ba aurace mata wurin kwanciya sannan na za a magana a ɗan bige ta bugu ba mai cutarwa ba da haka ina kira gare ka ka kiyaye da wannan yana daga cikin hajjan da mace ke da shi akan mijinta Allah ya uzi ha bi zarbiha shine na ambata wannan kada ya cutar da ita da bugun ta fi waje ya ga huskarta wato mari kenan ko da ta kama a duke ta ɗin doban da mari musulunci bai da mari ba kada ka mare ta auta ƙabiya ko munana mata ka kai wajen ka duke ta haka kare ta kai mata mace. musulunci ba ya so wannan ina fatan za a kiyaye da wannan yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan matarsa na goma Allah ya ha iza ha wato kada ya ƙaurace mata in lokacin da duk ta ƙaurace mai ko da mace ta kaurace maka ka lura da ita in ma wata ta kama kada ya kaurace mata illa bil baita sai cikin daki kada wani abu ya hada ka ka dauko tawar ma ka yi tona inda ita can nan ka ce wai kai kushi haka da ita kana gaba da ita musulunci baya son wannan ya kai ina kira gare ka kiyaye da wannan yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa an yi iffaha ya kame daga bidan wasu mata sai mata sai irin abin da yake faruwa yau kaga namiji ya yi aure bayan ya yi aure a dinga gani ne yana fasikanci da mata musamman ka samu wasu maza aure ma suna zuwa inda karuwai kaga mutum da mata shi ta aure ya tare wurin karuwa sai wannan ba daidai ba ne kuma ba ɗabi'a kwarai ba ce nan matan suna da haƙƙi gare ku ku tsare musu wannan haƙƙin nasu ku ku tsare musu wannan haƙƙin yanda ba yanzu kai kai yanzu misali malam Muhammad kai zaka so a ce mata kana biyan maza yanzu na cikin ku ya ku maza akwai wanda ka so a ce mata tai na biyan maza to don me aka samun namiji da mata sai ya je kasuwar daji yana fasikanci da wata karuwa duk abinda haga wannan ta kasuwar daji tana da ta gidanka na da shi gyara abu ka ce ba kai ba ka zo ta gida ka gyara abinka ka zauna gidanka abinda ake so namiji da ayi sallar isha'i ya koma gida ne inda iyali amma ba daidai ba ne don wani abu ya haɗa ku da kai da ita ka ƙaurace mata ka dawo garka ka ne mata cin mutunci don haka ba a so haka yana daga cikin hajjan da mace ke da shi akan mijinta wato an yi azina laha idan ta azina fil hurusi ana so idan mace ta nemi izininka ka ba ta dama in za ta yi tawo nuri ta kaka ce mata ka ba ta zuwa asibiti ta ɗauki juna biyu tana son ta je ta ga malama alhamdulillah yanzu ga munin cikin garin akwai asibiti wanda ake duba marasa lafiya musamman masu juna biyu ana awo to ka ba ta dama in ta samu juna biyu ta je ta yi awo in awon ya wuce nan ya kai auji ka ba ta dama ta je ta yi awo ba ɗabi'ar musulunci ba ce wai mace na cikin naƙuda wai mijinta ya zo yi tsaye daga shi wallahi duk asu bai tuba mai mata amma in siyasa ta zo za a siyasa in ana baka ɗari biyar ko naira dubu mata ka naira dubu an cewa haka kamar da cikin maza ƙarta ko amma baka yarda da likita ya diba ta ba sannan da Allah yanzu in tambaye ku yanzu a cikin garin nan muna da mata likitoci diyanmu mu na kauni banda malama yanzu malama ai ba hagarin garin gata ba aure kawo ta uwayenta sun ka bata dama ta ta yi karatu ko ba haka ba har ta karanci abin da ya shafi bangaren mata take amsa biki yanzu misali banda ita akwai wata mace to tun da babu mace ba magana ka ce namiji bai duba matarka kuma alhamdulillah tun da akwai mace to in mace ta zo sai ta je mace ta duba ta amma in abin ya wuce wannan maciyar ya kai ga namiji ya duba ta to kuma sai ka yi haƙuri namiji ya duba ta ina fatar wannan kada ka ɗauki irin wannan zayin fishin na wuce iyaka ka ba ta dama in lura ta sa ta ganin yan uwanta an yi aure gidansu ka bari ta yi idan baban ta da lahiya ka bari ta je ta gaishe mama ta ba ta lahiya ka bari ta je ta gaishe ta wata lalura nan makwauta wata ta haihu ka bari ta je ta ganin biki ba ka'idan musulunci ta goyi mutum ya ce mata sai ba ta zuwa ko ina wai kulle ta kai eh ba kullum musulunci bane kullum musulunci illa lura ta kama ana bari mace sai ta yi lalura don ka ina fata ka zama wayayyen mutum kada ka ce mata ka ba ta zuwa ko ina ka ba ta izini da shuhudul jama'a in wata lalura ta samu ta mata yanzu misali nan unguwar in mace ta haihu mata na zuwa su tsaya ta murna a sai a yi ɗan dakan biki da aka yi a yi kunu dakan biki duka bari ta sai haka ce ina za kira ba shi zuwa ko'ina ba haka ka bari ta sai don ita ma ran da ta haihu kana son a yi mata ko ba ka so sannan ai mata ka zuwa su aza mata ruwan zahi su in ta hayo ko to kai ma ka bari sai ta aza wasu ruwan zahi ba tsara addini bane ka ce matanka ba za ta je ko ina ba da Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna sai ce ne wala tabarrajna tabarrajul jahiliyyati ula abinda an ka ce kada ka bari ta yi banza amma ita ta kwarai kamar ita ita ta kwarai ta je ganin biki ta je ta yi lalura ta je ganin mara lahiya ta je duka lalura in ta samu kuma wani rashin adalci da muke wa mata in lalura mu muta ta ce in mahaifiya ka ba ta lahiya kana cewa ba ta zuwa ta ganin ta. in mahaifiyar ka bai lahiya ta ce ina so in ga baba bai na kana bari sai tambaye ku da nika yana bari ko bai bari to amma in babanta bai lahiya ta ce ba ta zuwa ka bi da zaman lahiya to ina fata a kiyaye da wannan au ziyaratul aqaribi ko ziyarar yan uwanta in sallah ta zo mace na zuwa ziyarar danginta ka bari ta sai an gane ko idza aminatul fitra sai in kana jin tsoron wata hitina sannan yana daga cikin haƙƙin miji akan ma haƙƙin mata akan mijinta Allah ya shirya sirraha kada ya dinga watsa sirrin mata tai a ce sirrin mata ka komai sai kai ta wadi har da mahaihinka da mahaihinka baka faɗa ma duk abin da ya waru tsakaninka da kai da mata akwai abin kulungun amma haka so ka ce to baba wai haka nan aka wai wai ta ce mini kaza ba a haka ko ka ce ka faɗa mamaka to yanzu mama wai ke ji kaza ba a haka sirri da kai da mata ka rike sirrin ita ma ta rike ka, musamman abin da ke waruwa tsakanin mata da miji ba a san kowa ya sani ko abokinka ba ka faɗa ba ka wani abokinka ce eh Muhammadu ba'iz dada ya an kai to ba a faɗi wanda duk yadda maka an kai ka ce shi ya hakuri har lokaci ne Allah ya sa mu gane yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa an ya tazayyana rajul li zawjatihi ka dinga mata kwalliya Malam Ahmad ɗazu da muka yi magana da ita mun yi magana sai mai kwalliya ko ta dinga ado da kwalliya mun ce alal akalla sai wanka su uku to kai ma ka san wanka su uku mun ce kamata ya a ce da sahi kamin ka yi ta masallaci sallar su bayan kai wanka ka sa turare ita ma an ce sai wanka kafin ka dawo kuma ka dinga sa kayan ƙware ka ce kullum ka zauna da kayan dauɗa in ka dawo da kaya da daji suna wari ka je ka jirge mata ɗaki sai dakin sai kama wari a ce mata kazama to kai ba ka zama mai tsafta in ka dawo da daji da dawowarka ta kai ma ruwan wanka ka yi wanka da daddare in za kwanci kuma ka watsa ruwa ita ko ta aza maka ruwan za'i ana sanyi don ka yi wanka alal akalla kai wanka ka samu dan turarenka kana sawa ga cikinka akwai turaruka da ake sawa na hammata turaruka da ke kare wari kada ka je wurin masu kana warin baki kana magana da ita tana jaya bakinta ga darbejiya na Allah ya bamu ka goge bakinka ka kusanci iyalinka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya shigo gida babban abin da yake yi shine yana kokarin wato ya ya kusanci iyalinsa sai ya yi asawaki sannan yana daga cikin haƙƙin mata akan miji da suke da shi wato shine an yi husnul sannan biya? ka kyautata masa zato muna da wata ɗabi'a wai wani da ya auri mace in ya ce kwanciya da ita daga jini ya hajji zai ci a ah, ashe ya iska ta wannan ɗabi'a banza ce akwai wadda budurwa ce ba taɓa iskanci ba kuma ko an yi kwanciya da ita jini bai juwa to kawai wasu maza na da wannan ɗabi'a kun san inda aka fito da in za a kai masu gidan miji wani kyalle aka zuwa da shi sai a sai hida bisa gado in aka ga jini sai a kama arururi wanda ta haice mu kunya to an bar wannan ƙauyanci da jahilci ana so mutum ya ruwa mu mata kai asiri duk abin da a tsakaninku da kai da matarka ka ruwa mata asiri ka kyautata mata zato ka daina zarginta ka daina zargin ta kace kana so mata da wani ai tsohon saurayin ta na ai wani kaza ba a so haka nan kamar yadda kai ma ba a so tana zargin ka sannan na daga cikin haƙƙin miji akan matarsa shine in yana da mace sama ga ɗaya adalci to da yake ita ɗaya ta gare ka alhamdulillah ba magana wani adalci amma su iyaye da suke nan masu sama mata guda masu biyu su ji tsoron Allah su yi musu adalci ina ake so namiji yawa mace adalci ya yi mata adalci wurin abinci ya yi adalci wurin rabon kwana ya yi adalci ɗaki kada ya zama na ɗakin ƙarama in hina ruwa amarya sai a gyara mata amma ɗakin babba ba a gyarawa ta mala a ji tsoron Allah a gyara kuma kada namiji ya koma ɗakin amarya ɗaya rabi da ƙaramin babba ana so a yi musu adalci a yi musu adalci wurin sutura waɗannan su ne haƙoƙi da musulunci ya ɗora tsakanin ku da kai da ita haƙoƙi suna da yawa da yake muna akan hanya kuma dare yana matsuwa nan za mu dakatawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan auren Allah ya sanya albarka cikin shi farkon shi da tsakiyarsa da ƙarshen sa Allah ya ba ku zaman lahiya Allah ya haɗa hankulan ku Allah ya sanya albarka sannan ku kuma da tijawa a zanyi ana lura suwa idan haka yayi ba daidai ba a shirye a yi mai magana kun gane kada a ya tana na faruwa miji da mata suna ta tuna ba a yi musu tsawa kowa gaba daidai ba ya kira ki ya mai tsawa ya nuna mai cewa to ba haka aka yi ba yau mahaihinka da mahaihiyarka shekarar su kaza alal akalla na san mahaifiyarka da mahaifinka sun shekara sama ga talatin kuma shekarar ka sama ga talatin saki ko guda bai taɓa faruwa tsakaninsu ba ashe in ana gadon zaman lahiya kai ka gada zaman lahiya kuma kai ka sa hankuri da haka da ita inda ba hankuri da haka da ita ba sai an jiye to kai ma ka zo mai hankuri mai juriya yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ya hankuri da ita mun yi magana akan wannan ka zo mai hankuri kada a ce da yin auren nan kwana biyu sai a dinga jin kuna harguwa cikin shiya to ka zo mai hankuri duk abin da ta ma ka yi hankali kai ta batunsa sannu sannu kada mata wa'azi har ta gane Allah madaukakin sarki ya ba ku zaman lahiya malama a mitunan malama sahura ta tashi gidan malamai kai ma dan malamai kace malama sahura yan malamai ce an ba ta tarbiyya kai ma an baka tarbiyya muna fata ka rike muna malama sahura bisa ga amanar Allah Allah zai tambaye ka tsakaninka da kai da ita kuma kai kana da kanne wani gida ba ka sa a sako su kakka sake ta ba ka sa a zige su kakka zige ta ba ka sa a gaya musu bakan magana kakka gaya musu bakan magana ba ka sa a yi musu ba daidai ba kakka waɗe mutane ba daidai ba wannan shi ne abinda muke so mu yi kira zuwa gare ka muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ba ku zaman lahiya Allah ya haɗa hankulan ku Allah ya sa albarka cikin wannan auren ana nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka zamu ba mala abakar kare mana da addu'a sallu ala nabiyil karim اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله وانا أولي الله كتانا نشاء البركة فرقا صدق عليك صدق عليك وبنجي الله وانا يا رب الله كباسة حقولي الله كباسة دوريا الله كشكتك أنا في الشيطان Allah ka shiga tsakaninsu da shaidan Allah ka ba su haƙuri ka hore mai abin da ya ciyar addinin musulunci ubangiji Allah ka sa ita kuma mai jayya ta gare ta ubangiji Allah ka sa mai jayya ta ga da'a Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rabbana inna innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana inda bi awwalina wa akhirina wa ayatin min sawrikuna wa anta khairur rabbi rabbi afatah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatin rabbana ya atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين